Cibiyar bunƙasa noman tumatir ta TechnoSab haɗin gwiwa da ma'aikatar noma da raya karkara ta tarayyar Najeriya ne suka shirya taron inda masana da manoman tumatir kana da jami'an gwamnati suka ƙara juna ilimi kan yadda za a haɓaka harkokin noman tumatir a Najeriya. An haɗa da masu binciken tumatir, masu samar da irin tumatir, masu siyarwa da masu maganin feshi ah, da masu sarrafa tumatir da manoman tumatir da kuma masu sayar da tumatir din a kamar da ka sani tumatir ka san wani abu ne wanda yake abu ne nan da nan lokaci da yake yi in ba a sarrafa shi ko amfani da shi ba ana iya samun matsala so gwamnatin jihar kano za ta kokari ta duk abin da aka fito da shi wato sakamakon wannan taro wanda za a bayyana bayan taro za ta kokarin ta ga duk bangaren da ya shafe ta insha Allah daidai gwargwado za ta ga ta yi shi farfesa Mahmud Daneji kenan manajan daraktan hukumar bunƙasa ayyukan noma da raya karkara ta jihar Kano mai lakabin Nada wakilai daga kungiyoyin manoma mata da maza ne suka halarci taron naini guda. Hajiya Salamatu Garba, shugabar kungiyar Wofan, mai tallafa mata manoma a yankunan karkara ta ce taron na da alfanu ga mata manoma. To shi yasa ka ga matanmu suka ɗauki wannan harkar da mahimmanci. kamar yanzu da mata yanzu sun fara sarrafe-sarrafen amfanin gonansu kamar su tumatir ɗin an fara ganewa kuma an san mahimmancin mata yanzu kowace da ka gani a nan tana da mata casa'in ƙarƙashinta abinda muke cewa cluster kowace tana da cluster uku so shugabannin clusters din nan suka zo so yadda kaga an yi magana kuma su sittin ne suka zo so casa'in casa'in so sittin za su samu wannan wa'ancan kuma su ma suna da cluster banda wannan muna da abin da ake ce ma step down so za a sake yin step down tare da matan nan koyi ka koyar kuma kowa zai amfana daga wannan. Babban daraktan cibiyar rayam noman tumatir ta Tekno Sab a nan Najeriya Musalare Umunu. ya ce ana hasarar kimanin kashi 45 cikin ɗari na adadin tumatirin da ake nomawa duk shekara a Najeriya. To amma kwamishinan gona da albarkatun ƙasa kuma mataimakin gwamnan Kano Alhaji Nasir Yusuf Gawuna na cewa. Samun jituwa tsakanin su masu noman da kuma masu siya domin sarrafa shi jituwan nan shine zai kawo rashin asarar da ake eh, rage asarar da ake yi ma'ana idan sun noma a samu a siye shi da daraja kamar yadda aka sani tumatir yana da kuɗi hawa biyu lokacin da ya fi tsada da lokacin da ya fi koyaushe a raha to idan da masu shuka shi da kuma masu siyansa domin su sarrafa aka yadda sai a fito da wata matsaya cewa akwai farashi na koli akwai wanda yake na ƙasa yadda shi manomi ba za a zalunce shi ba shi ko mai siya sarrafa shi ma ba za a zalunce Kuma yadda aka sani kamfanin da ko ya fi kowanne girma na sarrafa tumatir a najeriya yana kano shine dangote tomato factory wanda yana metric ton dubu ɗaya da ɗari biyu a rana saboda haka ya fi kowanne girma ya fi kowanne to muna nan muna ta maganganu tsakanin kamfani da manomanmu da kuma waɗanda suke kawo mana tallafi domin mu ga cewa an kai wa wannan matsayar. Alhaji Nasiru Yusuf Gawo na kenan mataimakin gwamnan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.